in ba a manta ba a darasi da ya gabata ana bayani game da yadda za a miƙa wa bayi littattafansu na ayyuka kowa ya ga abin da ya aikata kuma littafin da yake ɗauke da ayyukansu wasu za a ba su littafin ta hannun dama wasu kuma za a ba su ta hannun hagu bayan wannan littafi da za a ba su a buɗe ya kunshi dukkan abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya littafin nan ba abin da zai bari ƙarami ne ko babba cikin ayyukan da mutane suka aikata shi yasa Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani ya ce wa wuzi alkitab a ranar alkiyama za a ajiye littafi fatar almujirimi na mushfiqi na mimma fihi za a ga masu laifi mujirimai suna cikin tsoro dangane da abin da suka gani na littafinsu wa yaquluna suna cewa ya wailatana ma li hadha alkitab ya kai can su yaya wannan littafi yake haka la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba abin da ya bari karami da babba suna mamaki suna kuma cikin firgici da tsoro wannan ya nuna maka shi littafin da ake rubuta ayyukan bayi ba fa abin da zai bari ya ƙididdike komai da komai duk abin da mutum ya yi za a rubuta ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma sudur domin Allah ya san ido wanda yake maha'inci kuma Allah ya san abin da ke ɓoye a cikin zukata duk abin da ka aikata ba zai ɓuya ga Allah ba kuma Allah ya wakilta masu rubutawa kar ka ɗauka akwai wani abu da za ka aikata wanda ba za ka gan shi ba ranar alkiyama ƙarami da babba duk sai an nuna maka shi shi ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa masu laifi za su tsorata da wannan littafi su ce mali hadal kitab ni kan wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba abin da ya bari karami da babba sai da ya ƙididdige to haka littafin nan yake ɗauke da ayyukan bayi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da bayi suka aikata an kiyaye shi a littafi ba abin da zai buya ba abin da zai saraya wa kullu saghirin wa kabirin mustatar duk abin da yake kankani ko babba an rubuce shi ahsahu Allahu wa nasu Allah ya kiyaye ayyukan bayi amma bayi sun manta sai a wannan rana ne za su gani to wannan abin da ya shafi littafi na bayi da za a danka musu a gobe kiyama Allah ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda za a ba wa littafin su ta hannun dama ya Allah ka yassare mana hisabi yan uwa ku sani cewa hisabi a ranar alkiyama da ake bayani dukkan bayi za a yi musu hisabi babu wanda za a kyale ma'ana wannan lissafi da kididdiga da za a yi ga bayi duk kowa da kowa ne shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun ubangiji ya rantse cewa lanas'alannahum ajma'in ga rantsuwa fa rabbika sannan ga lamu ake. lalle tabbas za mu tambayi bayi baki ɗayansu amma kanu ya'malun bisa abin da suke aikatawa wannan ya nuna cewa ƙididdiga da za a yi ga kowa da kowa ne babu wanda za a bari ibn kathir allah ya masa rahama yana cewa yus'alu al'ibadu kulluhum an khullatayn yawm al dukkan bayi sai an tambaye su abu biyu ranar alkiyama amma kanu ya'budun me suke bautawa wa madha ajabul mursalin da aka aiko musu da manzanni yaya suka amsa musu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yace waqifuhum innahum mas'ulun yace a tsaye da bayi baki daya domin za a tambaye su baki su ababen tambaya ne ibn kathir yake cewa ai abinda ayat take nufi kifuhum hatta yusalu an amalihim wa aqwalihim a tsaye da su domin a tambaye su duk abin da suka aikata da abin da suka faɗa allati sadarat anhum fi dari dunya wanda suka yi a gidan duniya komai sai an tambaya kuma za a tambayi kowa da kowa kowane bawa za a yi masa hisabi shi ɗaya domin wani baya ɗaukan aikin wani kamar yadda muka yi bayani wala taksibu kullu nafsin illa alaiha babu wani rai da zai ɗauki aikin wani kowa abin da ya aikata shi zai gani a kansa za a yi masa hisabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za a ce wa bayi qifuhum innahum mas'uluna a tsaye da su domin a tambaye su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da hoton abin da zai kasance kamar yadda zuwa cikin littafin sahih muslim daga adiyu dan hatim Allah ya kara masa yadda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah babu wani ɗaya daga cikinku face sai Allah ya yi magana da shi Allahu akbar ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah ma'ana ranar alkiyama in za a yi hisabi kowa sai Allah ya tambaye shi ɗaya bayan ɗaya duk yawan bayi kowane sai Allah ya tambaye shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu wani tafinta tsakaninsa da ubangiji babu na tsakiya kowa allah zai tambaye shi shi ɗaya fayanzuru aimana minhu fala yara illa maqaddam idan ya waiga dama ba abin da zai gani sai littafinsa na abin da ya aikata wayan duru ash ash'ama minhu ya duba hagu fala yara illa maqaddam ba abin da zai gani sai abin da ya aikata littafinsa na ayyukansa wayanzuru bayna yadayhi fala yara illa nar in ya kalli gaba gare shi kuma ga wuta ce jahannama gaba gare shi tilka a waje tana fuskantarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mu cewa mu yi aiki saboda wannan rana ya ce fattakun nara walau bi shikki tamratin ku kiyayi wuta ko da da tsagin dabino ne ku yi aikin da a wannan rana za ku samu tsira wannan yake nuna cewa kowa domin ya ce mamin kun min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku illa sai yukallimuhullah face sai Allah ya magana da shi ma'ana an yi masa hisabi an tambaye shi ayyukansa ɗaya bayan ɗaya kafirai suna cikin waɗanda za a yi wa hisabi a ranar alkiyama duk da cewa ayyukansu a duniya ayyuka ne wanda suke ba karɓaɓɓu ba a wajen Allah amma Allah zai tsaye da su ya yi musu hisabi kamar yadda Allah ya bayar da labari ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يتي أرانا دا كتنا مسرانا دا نحشر من كل أمة فوجا زام تترو جماعة جماعة دا كوش الأمة متارسو ممن يكذب بآياتنا دا قوانا سكي قرية آيومو فهم يوزعون أتارس وجي قدا دومون أي مستنبايا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما إن أكتترسوا a gaban Allah ta'ala sai ya tambaye su ya ce akazzabtum bi ayati kun karyata ayoyina walam tuhitu biha ilman alhali ba ku da ilimi a kai? ma'ana ba ku tsaya kun yi tadabburi kun yi nazari ba ku karyata ko ka musa manzanni amma za kuntum ta'malun ko me kuka sanci kuna aikatawa a duniya Allah zai tambaye su wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun saboda haka abin da suka aikata na zalunci zai tabbata a kansu ba za su iya cewa komai ba kaga kafirai za a tambaye su akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma da kuntum ta'malun Allah zai tambaye su haka Allah ya faɗa a cikin wata sura yace wa qila du shuraka'akum fada'ahum falam yastajibu lahum in Allah ya tsaida da mushrikai zai ce ku kirawo waɗanda kuke haɗa ne da su ababen shirkarku falam yastajibu lahum amma ba za su amsa musu ba ko da sun kiraye su wara'ul azab kuma za su ga azaba a fili a wannan rana ƙarara lau annahum kanu yahtadun suna kuma cewa inama suna fata ina sun shirya a duniya haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani zai tambayi hatta waɗanda ba su yi imani ba mushrikai sannan kuma za a auna ayyukansu duk da cewa ayyukansu na asha ne shine wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun waɗanda ayyukansu ya zamo na asha in an ɗora a ma'auni sai aikin asha ya rinjaye na alkhairi bal ma ba su da aikin alkhairi sai na asha domin wanda ya mutu akan shirka a ranar gobe kiyama ba da wani aiki na alkhairi dama Allah bai karɓi ayyukansa a duniya ba ko da sun yi na alkhairi tunda ba su yi imani da Allah ba saboda sun haɗa Allah da wani sun yi shirka sai ma'auninsu ya yi ƙasa sai Allah ya ce fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum wannan su suka yi asarar rayukansu a wannan rana fi jahannama khalidun za su dawwama a wutar jahannama Allah ka tsare mu kuma kafirai za a yi musu hisabi ne don tsaye da hujja a kansu duk da cewa ba su da aikin alkhairi amma za a tsaye da su a gaban Allah a yi musu tambayoyi domin rana ce ta hisabi bisa adalci kamar da muka bayyana a baya za a ayyukan ayyukansu na ashaɗin su gani ɗaya bayan ɗaya domin kafa musu hujja kuma Allah ta'ala mai ba da hanzari ne ga bayi shi yasa zai musu hisabi a ranar alkiyama sannan kuma kamar yadda Allah ta'ala ce wa nadau mawazin alkista li yawm kiyamaci. fala tuzlamu nafsun shay'an za a yi awo na adalci ba wanda za a zalunta a wannan rana wa wudi alkitab fatara na mushfiqina mimma fihi idan aka ajiye littafin aiki mujirimai mushirikai kafirai da suka yi shirka da Allah da suka kibin Allah suka kibin manzannin Allah suka kibauta Allah a duniya sun ga littafin su na ayyuka suna cikin tsoro za su rika nadama suna kaico kaga kenan za a yi mai za a yi musu hisabi kuma shi hisabin hisabi ne domin tabbatar musu da hujjar laifinsu domin tabbatar musu da hujja akan laifin da suka aikata wato da kuma wato kwankwasa da baƙin ciki da za a kimsa musu a wannan rana saboda abin da suka aikata a duniya na shirka da sabawa Allah ibn kathir Allah ya masa rahama yake cewa ammal kuffar fatuzanu amaluhum kafirai za a auna ayyukansu wa in lam takun lahum hasanat ko da ba su da ayyukan alkhairi tanfa'uhum wanda zai musu amfani yuqabalu biha kufrihim wanda za a kwatanta da aikinsu na alheri ba su da komai na alkhairi amma duk da haka za a auna ayyukansu domin tabbatar musu da cewa ga irin abin da suka aikata na asha li idhari shaka'ihim wa fadihatihim ala ru'usil khala'iq domin a bayyanar da cewa su 'yan wuta ne sannan a bayyana a tona musu asiri na abin da suka aikata a duniya kowa ya gani a wannan rana shine hikimar da za musu hisabi sannan bayan wannan malamai suna ce ai su kafiran kansu a duniya ma an wajabta musu imani da Allah an wajabta musu da'a da biyayya kuma an hana su sabo sai suka ƙi imani da Allah suka ƙi biyayya kuma suka yi sabo to za a yi musu hisabi akan dukkanin ayyukansu na asha da aiki mafi girma da za a yi musu hisabi shine rashin imani shirkar da suka yi abu na biyu shine ƙin aikata ayyuka na da'a za a tambayi kafirai me yasa ba ku yi sallah ba me yasa ba ku yi azumin ramadana ba me yasa ba ku yi hajji ba me yasa ba ku yi duk sai an tambaye su sai an tambaye su wannan yake nuna cewa za a yi musu tambaya ne saboda wato imani da ba su yi da Allah ba kuma a yi musu tambaya akan ayyukansu na asha ɗaya bayan ɗaya shine faɗin Allah ta'ala da Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani za a tambayi 'yan wuta a ce ma kun fi sakar me ya jefa ku a wutar sakar kalu lam naku minal musallin za su ce ai ba mu kasance mun yi sallah ba walam na kunu ta'imul miskin ba mu ciyar da miskinai ba wa kunna na hudu ma'al kha'idina muna kutsawa cikin ayoyin Allah tare da masu kutsawa muna karyatawa wa kunna nukadhibu bi yawmiddin muna karyata ranar lahira kaga sun bayyana abubuwa ɗaiɗaiku banda imani din to wannan ya nuna cewa za a yi musu hisabi akan wannan baki ɗaya saboda haka bayi babu wanda ba za a yi wa hisabi ba ya Allah ka sauƙaƙe mana hisabi a wannan rana ya Allah ta'ala ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu kyakkyawan ƙarshe wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum لي إلهي غير جودك منقذي فرج همومي بالإجابة عاجلي